Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shiri na Najeriya a yau. Ranar Alhamis da ta gabata wani al'amari mai ban tausayi ya faru a Bauchi da wani yaro mai shekaru goma sha shida ɗan makarantar allo wanda wani mutum ya yaudara da sunan aikin ƙwadago a gona ƙarshe ya ƙwaƙule mishi idanu. Mun bi diddigin wannan labari don mu ji ci gaban da aka samu daga lokacin da wannan al'amari ya faru ya zuwa yanzu. Wakilinmu a jihar Bauchi Ahmed Muhammad ya samu tattaunawa da yaron tunda Allah ya sa da sauran kwana a gaba. haka kuma sun tattauna da mahaihin yaron da malamin shi na makarantar allo da kuma hukumar 'yan sandan jihar ta bauchi za ku ji bayanan da dukansu suka yi To da harko ga yaron da aka kwakule ma idanun da bakin shi yana yi ma wakilinmu Ahmed Muhammad bayanin abin da ya faru da shi. har ma ya yi kira ga hukuma game da irin matakin da yake son ganin an ɗauka. sunanka? Mun haɗu da wani mutum ne a kan magana aikin gona mun samu mun haɗa da shi. Shi mun je aikin shi ne sai ya fura kuma ba ni kunun sha shi ne ci ban sha kunun ba. To shi ne rana ta yi can wajen karfe sha biyu abu na kama hanya zan tafi. Sai jawo ni ina jawo ne sai ya samun kebul a wuyana ya samun kebul a wuyana shi ne gani cire kebul ɗin haka muku kware shi na ruga da gudu sai na bugi dutse na faɗi sai dan ne ya sa hannun sai shakure ne ya sa hannun ya shakure ne to ni ma a lokacin hannun sun da lokacin da numfashi ya dawo lokacin na ban gani gaba daya na kama mamanga da na kama mamanga na kama ihu na samun da jikin dan samun ɗaya kuɗi da inda na gaba yanzu dutse ne nan nan ma dutse ya ramin dawo da ni na gangara na yanzu dutse na samu na koma ja jare ina dan ja haka ina tafiya ina zuwa can na kwanta na ina yin hega wani mafulatin ya zo yaro da na kallo ne heje kira baban nasa shi ko baban nasa ya ce ba zai iya taba ni ba ban sa abin da ya faru da ni ba ni ba na kallo ne yasa shine sai je kira masu na angon da ya kira suka ci sun ba sai taba ni ba da za kira asalin mai angon suka ce taho da wannan dpo na nan yalwa yanzu suka taho da dpo na nan yalwa wasu suka ci tambaye ni na bara kamannin mutunan eh, inda yake zama wajen matar da yake zama muka zo suka taho da ne shine suka zo nan muka zo na asibiti shine ya jiya aka zo aka yi dinki a wajen da aka yi ɗinki shi ne za a gama ɗinkin sai ga wata gwamnati ta tambayin gashi gashi aka tambayi sauran malaman su ma ga gashi ba bayan gama tambayin shi ne ci mun ka sami shi ne ci ne abin da nake roƙo kawai kamar yadda ya ma a yi mushi kawai ba sai an tsara wata doguwar shari'a ba abin da ya ma kawai a yi mushi kuma yanzu za a iya cewa za a tsara wata shari'a ne har ƙarshen ma kyasa ya mutu gaba ɗaya abin da nake roƙon gwamnati kawai ta mun yadda ya mun kawai mashi abin da nake roƙo kenan bayan wannan tattaunawa da Uzairu Salisu yaron da aka kwakule ma idanu a Bauchi. Wakilin namu Ahmed Muhammad ya tuntuɓi hukumar 'yan sandan jihar ta Bauchi domin jin ci gaban da aka samu da kuma dalilin kwakule idanun Uzairu. Ah, sunana SP Ahmed Muhammad Wakil, ni ne mai magana da dawon da san bauchi yaro da aka same shi an kwakule masa ido ne hali ake ciki a yanzu da nake muka magana shi matashin ne kwakule ido wannan yaro na shekara sha shida nan yana hannunmu da kuma shi bokan da ya ba shi umarnin ya nemo mishi ido yana hannunmu da kuma shi wanda ya yi musu hanya a nemo idon duka suna hannunmu amma har haka dai muna kokari mu fada da bincikenmu mu eh. ga inda binciken ba zai kaya shi wannan yaro kaman yanzu an gama masa jiya akwai wani mataki da za ku ɗauka na shari'a ko hukunta waɗanda suka aikata wannan abun ne eh, ai a bisa da doka abinda su wayannan suka ah, aika-aikan da suka yi a bisa ga doka an ka duba ai sun nemi ransa ne amma initially in za mu bi doka za mu ce a case of previous hurt idan ka zauna ka fada da binciken kuma sai ka samu ya zama attempted culpable homicide me yasa ya zama attempted culpable homicide tunda idonsa suka nema su cire kuma yaron ya yi amfani da kebul wanda ake kiran shi ranki ya shaƙe wuyarsa sai da yaron ya suma kafin ya kwakule wannan idon ya yi amfani da wuka ya kwakule wannan idon to bi ma'ana ya nemi ransa kuma bai san ma yaron zai rai ba to amma dai har yanzu ba za mu yi preemptive din investigation ba muna fara da binciken mu inda bincike kaya kuma za mu gufara da su gaban kotu na san ita kotun bauchi mai adalci za ta yanke musu hukunci daidai da laifin da suka yi ko akwai wata shawara da ku 'yan sanda za ku baiwa mutane ta yadda za su rika kiyaye kansu daga afkuwan irin wannan nan gaba na farko dai za mu fara kira ga iyaye kwamishinan 'yan sanda ya yi kira ga iyaye da kuma masu angonini da leaders na communities da elders na communities su sa ido akan activities din yaransu kuma su dinga duba su sa ido akan inda yaransu suke zuwa kuma da suwaye suke halaka saboda gujewan afukuwar irin wannan abin kyama da ya faru kuma idan haka ya faru kofofin mana korafi na rundunar 'yan sandan bauchi a koda yaushe a bude yake akwai caji ofis mu a ko ina a cikin garin bauchi muna ga kira ga jama'an bauchi da su garzaya duk inda caji ofis na 'yan sanda yake su kai korafinsu ko kuma su yi amfani da manhajar da muke amfani da su muna da manhaja wanda muke kiran shi c4i wanda rundunar 'yan sanda ta kasa gaba ɗaya take amfani da shi ana kiran shi npf rescue me app hmm. aka samu wannan manhaja a cikin android play store za ka same shi sai kai downloading a wayanka ko kuma za ka yi amfani da facebook account na nan bauchi state police command za ka iya rubuta wasiƙa na cikin sirri na bayanan sirri za mu samu wannan wasiƙan kankace ko ba zai iso mu akwai kuma twitter handle na bauchi state command shi ma duka wannan za ka iya turo mana wasiƙa na bayanan sirri a cikin sirri zai iso wajen mu kuma za mu yi gangami mu ba da response da ya kamata. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahin Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohin sada zumunta a facebookcom aminiya ko a twittercom aminiya trust ko ta Apple podcast ko Google podcast ko ba Sprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuna iya jin Shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3 da kuma Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1. sashin yada labarai ta intanet na Daily Trust ya kirkiro muku da shirin daga Laraba domin sanar da ku al'amuran da suka shafi rayuwarku da ta 'ya'yanku baki ɗaya. Ku kasance da shirin daga Laraba wanda zai rika zakulo muku waɗannan al'amuran da suka shafi rayuwarku kai tsaye domin tattauna su da masana da masu sharhi da kuma masu ruwa da tsaki a fannoni daban-daban na rayuwa. Za ku rika sauraron wannan shirin ne a kowace Laraba ta intanet a shafinmu na aminiya da dailytrust.com da kuma kafofinmu na sada zumunta na muhawara a facebook.com slash trust da mata hanyoyin zamani na yada shirye-shiryen podcast irin su Spotify da kuma TuneIn Radio. To shi ma dai mahaihin Uzairu wanda ya garza ya zuwa Bauchi daga Katsina bayan samun labarin abin da ya faru da ɗan shi. ya ba ma wakilin Ahmed Muhammad damar tattaunawa da shi kamar haka. Ni sunana Salisu Katsina. bayani na da wannan bawan Allah ne na turo shi makaranta almajirin malam awal yana zanna makaranta marigan malam sani gashi abin da ke faruwa kan wannan bawan Allah yanzu yana neman halattinsa ya tashi makaranta ta neman abincinsa wannan mutumin ya kware sa ya ji ya cuta masa a unguwarsa abin hakinsa abinda wannan ba Allah cuta masa yawa iya bayani na kenan dan ba zan ce mashi ba in yanke hukunci ni gare ni ba shi yanzu misalin shi na baligi mai hankali ya isa ya yanke hukunci kan wannan al'amari da ya sa mai ko ba haka ba don haka shi yanzu yadda yake yana iya rike najeriya ta wani bangaren ma inda za a basa sanda da ya yi hankali ya san kowa to don haka ya yanke hukunci da kansa abin da ya ga ya dace Malamin Uzairu na makarantar allo shi ma ya bayyana ɓacin ran shi tare da yin kira ga hukuma a tattauna wasu da wakilin namu Ahmed Muhammad. Sunana Hamisu Abdullahi, amma na kira da Alaramma Malam Hamisu. Menene tsakaninka da shi wannan yaro da aka kwakwale ido? So wannan yaro almajiri na ne. Eh ya zo daga jihar Katsina ne. Ingawa local government Katsina state. Me ya faru har aka kwakwale masa ido? To, kamar yadda na samu labari ni dai a wani mutum ne wanda yake yawan wucewa gabansa a wajen wata mai masa to shine sai mutumin ya dinga neman ya dinga neman yana yaudararsa har suka saba har kuma ya kai ma yanda yake min bayani har yace su je gona zai bashi aiki to suka je gona kuma ya masa abin da ya masa ya kwakwale idanunsa ya kuka ji aron ku da wannan abu ya faru kai an kai da ai raina hankali na ya tashi hankali na tashi dan lokacin da na ji wannan labarin aka kira ni gaskiya ba dan ma na ci abinci ba wallahi ina ga da ban iya ci abinci ba abar tashi hankali saboda wani wuri muke jin wannan abubuwa sai gashi wayo ya faru da mu lalle hankali na tashi matuƙa wallahi ya nisan karatun yaron so yaron alhamdulillah yana karatu gwargwadon hali karatunsa ya kai irin izifi kusan ashirin haka kamar wani abu kuke nema yanzu hukuma ta yi wajen bi masa haƙƙinsa yawwa to alhamdulillah mu yanzu fatan da muke yi Allah ya taimake mu gwamnati ta kwata masa haƙƙinsa kamar yadda shi ma an tambaye shi da kansa ya faɗa ya ce shi abin da yake so a kwata masa haƙƙinsa don alhamdulillahi matar mai girma gwamnan jihar Bauchi Hajiya Aisha ta je lokacin ta gwada tausayawanta ta gwada damuwanta har ta tambaye shi yanzu take tambayan dan jirin shi doctor za a iya maida masa idan sai ya ce ina zai yi ba abin ya riga ya nisa ya ce to ita tambayi yaran to kai me kake so yanzu sai ya ce mata shi babban abin da yake so yanzu a kwata masa haƙinsa to mu ma abin da muke so kenan gwamnati ta dibi Allah ta dibi annabi ta kwata ma wannan yaro haƙinsa shine abin da muke fata Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awal Suleiman da Bilkisu Ahmed da duka waɗanda aka ji muryoyinsu sai kuma wakilinmu a jihar Bauchi Ahmed Muhammad. Ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.